wannan darasi shine na biyu a cikin wato bayanin da muka faro a darasi na farko akan tushen da'awar sunna a arewar mu ta yau daga littafin mala abakar mahmud gumi manufata babi na ɗaya gayya kamar da na faɗa a ƙarshen darasi na farko wasu daga cikin kalmomi da sunayen wurare da ma sunan mutane watakila ya zamanto mun faɗe su ba daidai ba sai a yi mana haƙuri saboda watakila harshe na zamfarawa ya sha bamban da irin harshen mu wasu abubuwan kuma na tarihi wasu kuma ma na yare ne na fillanci da sauransu wadda ba mu san su ba muna fata a yi haƙuri to babi na ɗaya dai gayya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasu salamu. wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin mala yace nakan saurara da kyau a kowane lokaci na ji ana karanta wannan addu'a domin addu'a ce da nakan ji mahaifina yana yawan karantawa yakan gabatar da ita a duk lokacin da zai fara wani aiki musamman ma dai idan za su fara karatu tare da ɗalibansa waɗanda kan zo domin ɗaukar karatu a wajensa a lokacin yakan zauna a natse da littafai da dama buɗe a gabansa yakan tara dukkan hankalinsa a kan littafan yana mai tunanin yadda zai karantar da su tare kuma da yadda zai amsa tambayoyin da almajiran nasa za su yi masa dama da shi kaɗan yakan ajiye wasu littafan waɗanda watakila zai bukata wajen yi wa almajiran ƙarin bayani almajiran sukan zauna ne kewaye abin su kewaye shi kowanne da nasa littafin a buɗe waɗansu matasa ne amma da dama daga cikin su manya a sun manyanta kusan ma a ce sun kai shekarunsa gaba ɗayansu sukan zauna a kan tabarni ko buzaye kewaye da malamin nasu kowanne kan yi shiru yana duban littafinsa kafin a shiga karatu sosai sukan taru don ɗaukar karatun ne a kullum bayan an idar da sallar la'asar yana da wuya in iya cewa ga shekaru na a duniya lokacin da na ankara da wannan makaranta ko wannan makarantar domin kuwa ni dai iya tunani na Na bude ido na ga ana karatu a gidanmu ina tsammani na fara lura da makarantar tun ina ɗan shekara uku ko hudu amma abin da na tabbata shine na tashi na tarar da koyaushe akwai almajirai a gidanmu waɗanda babana yake karantarwa sunan mahaifin nawa kuwa shine malam mahmud na gumi wanda ya sami laƙaninsa daga gari na ƙarshe da ya zauna bayan da ya yi shekara da shekaru yana yawon almajiranci a takaice za a iya cewa shine babban malami a duk faɗin ƙasar gumi da kewaye musamman ma idan aka yi la'akari da irin dattijantaka da kuma shaharar malamin ko malaman da suke zuwa wajensa domin ɗaukar karatu a lokacin rayuwarsa shi da malam bube na sakkwato su ne suka fi kowane malami shahara to kaga daga nan za ka fahimta ba wai babu malamai ba ne amma suwa suka fi shahara shine daga shi malamin ma wato baban malam abubakar mahmud gumi sai kuma malam bube na sokoto hakika ana girmama shi a baki ɗayan ƙasar sokoto da kebbi a gumi kuwa malam kawai ake kiransa saboda girmama shi da ake yi ba shi kaɗai ne malami a garin ba amma ga alama ya karɓe sunan daga dukkan sauran malamin a hankali ma har sunansa na ainihi ya ɓata har ta kai ma mutane daga sauran wurare na kiransa malam na gumi kawai <clears throat> hakan daɗe ba a ji wani ya kira shi da sunansa na yanka ba wato mahmud a yau yana da wuya a iya cewa ga hakikanin salsalarsa saboda kasancewar iyayensa ba mazauna a wuri guda ba kakansa wato sheik aliyu barau albadawi balarabe ne ɗan ƙabilar badawi waɗanda suke yawo da dabbobinsu a daji babu cikakken bayanin yadda ya zo ƙasar Sokoto. Amma dai zuwansa ba zai rasa nasaba da irin abubuwan da suka yi sanadin zuwan larabawa ƙasar Hausa ba, musamman bayan ƙarni na goma sha biyar na miladiyya. A wannan lokaci addinin Musulunci ya fara kafuwa ya fara kafuwa a ƙasar Hausa, har ma wasu sarakuna da dama su da kansu sun shiga aikin yada addinin. misali an san cewa larabawa malamai da dama sun ziyarci garuruwan katsina da kano a daidai wannan lokacin wannan ba shi ne lokaci na farko da larabawa suka fara zuwa ƙasar hausa ba duk da yake yana da wuya a iya cewa ga ainihin lokacin da suka fara zuwa bayanai da dama da aka samu a rubuce su nuna cewa akwai daɗaɗɗiyar hulɗar cinikayya tsakanin larabawa 'yan kasuwa da mutanen ƙasar hausa wata muhimmiyar shaida ita ce kai da kawo da aka daɗe ana yi a kan hanyoyin da suka ratsa hamadar sahara daga garuruwan ƙasar hausa zuwa manyan biranen ƙasashen larabawa na kusa da na nesa zuwan musulunci ƙasar hausa ƙara ƙarfafa wannan dangantaka kawai ya yi kakana malam muhammadu marina na ɗaya daga cikin ‘ya'ya uku na shek albadawi da shek albadawi ya bari dukansu maza ne kuma kamar mahaifinsu su ma malamai ne alal hakika lokacin da shi kansa mahaifina ya data an aika da shi ne zuwa jabo wani gari wato wani ɗan gari ne a yammacin sokoto wurin wani daga cikin waɗannan baffanni nasa da ke zaune a can domin ya fara karatu sun zauna a wani wuri kudu maso yammacin zamfara kusa da garin gumi kafin kakana ya rasu ne ya kwashe dukan iyalinsa zuwa shagari kudu kaɗan da garin Sokoto. A nan shagari ne aka haifi babana a ƙarshen ƙarni na goma sha tara na miladiyya. su goma sha ɗaya ne mahaifinsu malam mahamudu marina ya bari amma babana shi kaɗai ya rayu a wajen mahaifiyarsa yana da ƙani, amma ya rasu tun yana jariri mahaifiyarsa mai suna amina ta fito ne daga sananniyar zuriyar nan ta fulanin mure garin da aka haife ta shine tambuwal wadda yake ba yi da nisa daga garin shagari mahaifina ya tashi a cikin tsarin rayuwa irin na ƙasar hausa na lokacin wadda kuma ya yi tasiri a bisa yanayin rayuwarsa ba zan iya cewa ga ainihin lokacin da aka haife shi ba amma daga dukkan alamu ya yi ƙuruciyarsa ne 'yan shekaru kaɗan bayan shekarar 1860 waɗannan su ne shekarun ƙarshe na ganiyar daular Usmaniyya, wadda aka kafa bayan jihadin da aka yi a farkon wannan ƙarni jihadin ya yi sanadin aukuwar canje-canje da dama waɗanda suka haɗa da kafa ita kanta daular ta Usmaniyya, wannan daula ita ce ta haɗe baki ɗayan garuruwan ƙasar hausa da maƙwabtansu wuri guda kuma ta shimfiɗa musu tsari wato tsarin shugabanci da na al'ada iri ɗaya a maimakon zaman kara zube da waɗannan garuruwa suke yi a da haka kuma shugabannin wannan lokaci sun yi ƙoƙarin gudanar da al'amura kamar yadda addini ya shimfiɗa musamman dangane da yanayin shugabanci da na shari'a abubuwa da dama sun fara canzawa a daidai lokacin da aka haifi babana wato kusan shekaru hamsin bayan jihadin amma bisa dukkan alamu wannan bai ɓata aƙidar mutane ba dangane da neman ilimi da kuma girmama malamai ilimi bai yaɗu ba ya yi yawa kamar yadda muke da shi a yanzu sai dai mutane da dama kan nuna tsoron Allah wajen gudanar da al'amuransu. saboda haka ne ake girmama masu ilimi kwarai da gaske domin su ne suke faɗakar da al'umma baki ɗaya a wurin malamai su kuma wannan yakan ƙara musu ƙwarin gwiwa domin su tashi tsaye su nemi ilimi sosai don haka bayan da mahaifina ya ƙara karatun Alƙur'ani a wurin baffansa a jabo sai ya ba da himma wajen tafiya neman ilimi ya nemi a bar shi ya tafi nesa da gida inda zai iya mai da hankalinsa kan karatun sosai da sosai duk da yake ya tashi a gaban a babban gida kewaye da 'yan uwa maza da mata amma sun girma yanzu har ma wasunsu sun manyanta ina tsammani wannan shi ne ya ƙara masa ƙarfin zuciyar ya fita zuwa wani wuri musamman ganin cewa babu wanda zai yi jajen rashinsa sai fa ko mahaifiyarsa amma da ya shaida mata niyyarsa sai ta tsaya kai da fata kan cewa ba za ta iya rabuwa da wannan ɗana ta ba wadda shi ke nan a gare ta daga baya dai ya shawo kanta kuma ta amince masa ya tafi da farko ya tafi katsina ne wadda muhimmiyar cibiyar ilimin addinin musulunci ce a wannan lokaci alal hakika katsina ta shahara kwarai da gaske a matsayin matattarar malaman addinin musulunci a ƙasar hausa malaman katsina sun yi suna ainu ba wai a ƙasashe na kusa ba wai a ƙasashe na kusa ba har ma da na nesa don haka ne da dama daga cikin malamai larabawa waɗanda suka ziyarci ƙasar ƙasar hausa sai da suka fara yada zango a birnin katsina a cikinsu kuwa akwai shararren malamin nan shehu almagili wanda ya wallafa sanannen littafin nan na tarihin kano akwai kuma shehu alfazazi wannan da ya wallafa sananniyar waƙar nan ta yabon annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wato ishiriniya a gaskiya ma kafin jihadin shehu usmanu da shekaru na shekarar da takwas 1804 fiye da rabin shahararrun malaman ƙasar hausa duk mutanen ƙasar katsina ne ban san ko shekara nawa mahaifina ya yi a katsina ba amma kuma daga nan ya je kano da bauchi har ma da borno a baki ɗayan ƙasar nan borno ita ce tafi kowane ko'ina daɗaɗɗen tarihi na ilimin addinin musulunci addinin musulunci ya daɗe da kafuwa a borno kafin larabawa 'yan kasuwa su kawo shi ƙasar hausa da sauran wurare wannan ya sa borno ta yi suna sosai ta yadda sau da dama akan ji mutane na cewa za su je gabas neman karatu don haka babu mamaki da mahaifina ya ziyarci borno domin ya sadu da manyan malamai na lokacin bayan da ya samu karatu sosai sai ya juyo zuwa gida amma da ya so dutse ga dawur wato babban birnin jihar jigawa ta yanzu sai ya dakata a nan har ya yi aure a lokacin ya fara zama babban malami wanda akan zo wurinsa ɗaukar karatu don haka nan da nan ya kafa makaranta hasali ma mai yiwuwa idan baicin wani al'amari da ya auku da ya ci gaba da zama a garin wato wata rana ne ya sami labari cewa sarkin kabin argungu sama ya kai yaƙi garin shagari wannan labari ya tayar wa mahaifina da hankali har ma yi shawarar komawa gida domin ya ga halin da mahaifiyarsa take ciki Allah da ikonsa da ya je sai ya same ta lafiya lau ashe tun da ta sami labarin yakin sai ta gudu ta bar shagari ta nufi tambuwal wurin danginta bayan ɗan lokaci kaɗan sai ya buƙaci ya koma dutse amma sai mahaifiyarsa ta ce ba ta yadda ba a ƙarshe dai ta amince ya tafi garin gwandu ta amince ya tafi garin gwandu inda ya yi karatu wajen wani sanannen malami da ake kira malam ahmadu sado wannan malami ya shahara kwarai a kan ilimin fikihu malami na mahaifina ya zauna a nan gwandu tare da shi har na 'yan shekaru inda a nan ne ma ya yi aurensa na biyu abin bakin ciki kafin ya gama karatu sai allah ya yi wa malamin nasa malam sado rasuwa aka kuma nemi ya ci gaba da karantarwa a makarantar amma kuma mahaifina ya so ya ci gaba da zulfafa iliminsa a fannin fikihu don haka ya roƙi a ƙyale shi ya bar gwandu wato ya bar gwandu ya tafi jega wajen limamin garin malam salisu wadda shi ma ya shahara a wannan fanni ya karanci littafai masu yawa a ƙarƙashin liman salisu kuma sun shaƙu sosai da juna har wa yau kuma sai wannan malamin nasa shi ma ya rasu kasancewarsa babban almajirinsa kuma amininsa sai aka nemi ya gaje shi ya amince da wannan don haka ya ci gaba da karantarwa a makarantar liman salisu sannan a hankali makaranta ta yi suna ta yadda almajirai daga wurare masu nisa suka rika zuwa a wannan hali sai mahaifina ya ga ya kamata ya samu gonaki nasa na kansa domin yin noma yana ganin idan dai har zai ci gaba da zama a wannan wuri to lallai ne ya noma abin da zai ci shi da kansa shikenan sai wasu almajiransa fulani suka taimaka masa da gonaki a ƙauyensu nan kusa da ake kira gidiga ƙasar wurin tana da albarkar noma ga kuma wadataccen wurin kiwo a duk lokacin da ya je aikin gona mutanen karkarar kan taru domin yi masa tambayoyi akan addini a hankali har abin ya kamu so ya koma karatu sosai musamman da damina lokacin da yake yawan zuwa ta kai ga ya rika zuwa garin da biyu wato ya yi noma kuma ya karantar har dai ya saba da mutanen wannan shi ya sanadin ya auri mahaifiyata hafsatu yar malam adamu wadda sanannen malami ne a wurin kuma almajirin mahaifina gaba ɗaya dai a ƙasar jega ya yi suna ko ina an san shi da haka malamai da dama sukan zo domin ɗaukar karatu a wajensa ya zama cikakken malami mai faɗar gaskiya ko mai ɗacinta baya barin komai a zuciyarsa wannan shi ya haɗa su da sarkin jega an ce yana faɗar abubuwa waɗanda ba su yi wa sarkin daɗi musamman dangane da hukunce-hukuncen da majalisar sarki take zartarwa sarki ba yakan ji daɗin wannan abu ba da haka ya zaci cewa mahaifina na amfani da matsayinsa ne na babban malami domin faɗin abin da ya ga dama an ce fadawa sun ruruta wutar abin sakamakon haka mahaifina ya ji takaici sai ya tashi tare da dukkan iyalinsa da niyyar tafiya makka akan hanyarsa ta zuwa ƙasar makka ne ya tsaya a gwalli wani ɗan ƙauye kusa da garin gumi domin yin sallama da ɗaya daga cikin 'yan uwansa da ya koma can da zama dan uwan nasa ya yi ƙoƙari ya shawo kansa kada ya tafi inda ya yi masa nuni da cewa ya fi alheri ya zauna ya ci gaba da karantar da mutane a nan daga bisani ya taimaka masa ya sami gida nan da nan almajirai suka rika zuwa suna zaunawa a wurinsa ganin haka sai aka je aka gaya wa magabata a gumi sai dai aka san abin da ya faru a jega shi sarkin mafara na gumi sai ya ƙoƙarin jawo shi a jika ya ba shi gida babba wanda ya ɗara nasa na da kuma ya ba shi gonaki ta haka ya zauna a nan kuma sunansa ya yadu a ko'ina har ta kai ana kiransa malam na gumi to wannan shine wato a takaice kuma a gurguje game da za ku ji ba sharhi ba ƙarin bayani kawai dai muna karanta abubuwan da malam ya rubuta shi da kansa ko ya sa aka rubuta shi da kansa Allah ta'ala iya fi mishi Allah ya ji kan iyaye da kakanni kuma Allah ya tabbatar da mu akan hanyar kwarai baki ɗayan mu na ga anan ya kamata mu ɗiga aya lokaci na gaba insha Allah ta'ala sai mu ci gaba